Bismillahir Rahmanir Rahim. Auren babban mutum. Babi na ashirin da biyar. Nan da wata uku za su zo mana inda za su je gidajen 'yan uwa don a gaisa. Zara cikin jin wani iri ta miƙe tsaye ta nufi ɗakinta. Dadi ya bi ta da kallo yana girgiza kai ya ce, Kunya fa ta ji, ko ba ku ga alama ba. Gaba ɗayansu suka sa dariya. A nan ne aka shiga dire musu kayan breakfast. Ɗan momi in dai ta yi baƙo a gida to da wuri ake karyawa. don kar a shiga haƙƙin baƙo saboda bata san ko da wuri mutum yake karyawa ba kasancewar su ba sa breakfast da wuri Zara na shiga ɗaki ta sa kuka Ammi ce ta turo ƙofar ta ce a'a kukan me kike kuma haba Zara zo nan ta zaunar da ita bakin gado tana share mata hawaye ta ce kin ga ko mijin da zaki aura yaro ne mai kyau gashi da alamu bai da son magana bare har yayi hayaniya Zara idan tana rufe tunaninmu sai kawai muryar amma ta ji tana cewa bude idon ki ki ga kalar mijin tun kafin ku haɗu. A hankali ta bude idonta nan ta ga fis ɗin Musayid sanye cikin ƙananan kaya. Farar riga ce a jikinsa yana zaune cikin wasu korayen flowers. Yana dafe da fuskarsa da yatsunsa. Ya yi matuƙar yin kyau ga wani arnan murmushi kwance a kan fuskarsa. Zara ta buɗe ido da rawar baki ta kalli Fis ɗin ta ce, Ammi, wannan ai ɗansa ne fa. Ammi ta miƙe tsaye tana karɓar hoton ta ce, I, eh, ai an ce ɗan abokinsa ne zai iya zama ɗansa. Kin ga kin san fa ni da wuri za mu wuce bari na je mu fara shiri fita ammi tai tana karɓar hoton ta ce ba ni da shi zan tafi wannan ai miji ne na nunawa a dangi Ga shi mai kuɗi ga ƙuruciya ga kyau Ga shi ƙarewa ma ba nan za ki zauna ba kai ma sha Allah fita tai zara ta bi ta da kallo tana dafa kai to ko dai amma ta yi kuskure ne wajen ɗaukar hoton da aka bata ta ya ma za ta aure shi hakan ba zai faru ba Zarya ta shiga yi a ɗakin ta tsaya gaban miro tana kallon kanta. Ita yi kyau sai dai 'yan rama a wuyanta kaɗan. Zama tai tana tunanin fa'iza. Yanzu ai suna tare da musaid shi ne wato ko gidan ma bai zo ba. Tsaki tai nan take ta ji kishi cikin ranta wanda bata taɓa jin irinsa ba. Wayarta ta ɗauka ta shiga kiran musaid a karo na farko. Hannunta har rawa yake yi wajen kira. Yana ofis ya zabga tagumi yayin da mutane dankam zaune suna jiransa. Ringin ya ji. da sauri ya ɗauka ganin sunan wacce ke kira sai da ya murmushi sannan ya ɗauka ya ce hello mommy sai da ta jingina a jikin bango wanda aka layance shi da wallpaper ruwan milk sai kyalli take ajiyar zuciya ta ta ce ina fa'iza gira ya ɗaga sama gami da adabi da ke hannunsa sannan ya ce fa'iza kuma zara ta turo baki ta ce i tsaye ya miƙe ya ce tana gida mana ba kwa tare ne ni fa ina kaira momi ko kin manta kallon wayar ta ta ce haka ne amma jiya ai mun kai ta gidanta da gaske momi dan Allah ba ni aka aura wa ita ba Shiru ta masa don tana gani ya ma raina mata wayo. Wato an kai masa ita ne gidansa kafin ya dawo. Ya ce, Hello momi ina zuwa ina zuwa. Ɗab ya kashe wayar sa ya shiga kiran momi da sallama ta ɗauka shi ko gogon ko ma gaishe ta bai ba. Cikin zumuɗi ya ce momi ina fa'iza. Momi ta zauna kan kafet ta ce fa'iza kuma tana hanya nan da lokaci kaɗan. Ka shirya ka tafi iya fattar barta sai an jima. kashe wayar ta ta bar musayar sororo ya rasa maganar wa zai yarda da ita zara ta ce masa sun kai ta gidanta sannan momi ta ce masa an jima za ta taho wannan wani irin abu ne sai ka ce wata aljana aje wayar yayi ya zura wa waje ɗaya ido ganin yadda mutane ke kai kawo kasancewar a can saman yake ta gilas yake kallon su yana sha'awar yana yin shigar matan ƙasar sanye cikin dogayen riguna shigar takalma zara ya fara tunani Tabbas idan ta sa kayan nan za su yi mata kyau. Tsaki ya yi zariki ya fito mutane sai gai da shi suke. Sai dai ya ɗaga musu hannu kawai ya wuce. Lifta ya hau ya sauko ƙasa direba ya ja suka wuce gida. A mota ne ya tura wa Zara tes ta wasaf cewa ta turo masa hotonta saboda ya yi su da yawa. Tana kwance tana danna waya ta shiga wasuf Nan ta ga saƙonsa. murmushi ta ta shiga tura masa masu kyau kuwa shi ma yana tura mata har da na ma'aikatansa maza da mata wanda suke tare ta tambaye shi ta ce wannan wace ce kusa da kai daga hannun dama ya dariya ya rubuta mata da cewa tana ɗaya daga cikin ma'aikatansu ne ta taɓa baki ta tura masa da alamar jin haushi dariya ta bashi ya mata rafala'i da sunanta zainab ta ce ka ga fa baturiya ce ya murmushi ya ce a ko dai balarabiya ai nan duk yankin misira ne sai yanzu ta tuna cewa hakan ne fa duk yanki ɗaya ne haka suka yi ta hira har ta manta da cewa momi ta ce ta yi wanka ta shirya shi ma har ya je gida cikin nishaɗi yake ko ta kan maganar momi bai bi ba suka yi ta hira da zara Amma ce ta shigo da 'yan uwanta cikin shirin tafiya ta ce au, yanzu dama tun da na fita ba abin da kika gina nan sai faman danna waya kike? Zara ta ajiye wayar ta sako ƙasa ta ce amma ni ma zan bi ku don Allah. Amma dariya ta ta ce baki ji abin da mai gidan ya ce ba, cewar za ku zo nan da wata uku ki yi haƙuri mana ai kamar yau ne. ta so mu je ki mana rakiya Zara ta ce dama ai zan raka ku. Hijab ta sa fari mai santsi ɗan ƙarami suka fito babban falo. Godiya momi ta musu haɗi da raba musu wata jaka mai ɗauke da sunan Zara da Nabil. Leshi ne ɗan ubansa a ciki sai a tamfa sufa. Turare da kuma envelope na rafar kuɗi kowanne dubu hamsin ne a ciki. To jama'a kun ji irin bikin zuwa. Ni inda ana irin wannan bikin ai ba sai an gayyace ni ba. Duk yadda zan yi in yi ankon shiga <laughs> gidan bikin sai na yi ko dai in samo wannan in dawo. Kai kai kai kai duniya ana shagali. Zara kallon jakar kawai take tana jinjina sunan a ranta, Nabil, har bakin motoci ta raka su tana kuka. Momi na rungume da ita tana murmushi ta ce Zara kenan. Meye kuma na kukan yi shiru mana. Malam Hadi ya fara'a ya ce ƙuruciya kenan sai a bar ta kawai. Za ta daina ne hajiya mu dai mun gode Allah ya saka da alkhairi. Alhaji Sa'idu ya ce ba komai, ai Zara ta mu ce Allah ya bar zumunci Allah kuma ya kai ku gida lafiya. Amin suka amsa gami da fita daga gidan suna ɗaga musu hannu. Zara ta share hawayenta. Momi ta ce to saura ke ta mu je ciki na shirya miki kayanki. Hannu Zara ta ja dadi na riƙe da kai da suka yi ciki. Ɗaki Zara ta shige yayin da Momi ta nufi ɗakinta, ta ɗauko mata wani magani. Kai da ɗakinta ta wuce ta kama yin game Da sauri Momi ta dawo za ta yi hanyar ɗakin Zara. Dadi ya ce, a'a ga uwar amarya saurin me kike kuma? Murmushi ta ta ce wallahi na manta da wani abu ne daga cikin kayan gyaran jikin Zara. Shi ne nake saurin kai mata. Dadi ya yi murmushi ya ce shi abin na maye. Momi ta ce ba sai ka ji ba. ta ɗan jima a gidanka ai dole na gyara wa ƙanina ita. Dari ya miƙe tsaye cikin wasa ya ce ayye to zo nan ba na abin. Dariya ta za ta gudu ya saurin shan gabanta ya kwace, suka zube kan kujera suna haki. Momi ta ce don Allah ka bani lokaci na ƙurewa. Saura fa awa ɗaya. Dari ya ce Allah sai kin gaya min ko na me zan baki. Momi ta ɓata rai gami da juyar da kai ta ce to na matsi ne shikenan. Dariya ya har da kwantar da kansa kan cinyar ta ya jawo ta. Momi ko ido ta ware tana kallon ikon Allah. Dadi sai da ya mai isarsa sannan ya tashi tsaye ya ce kada ki wahalar da kanki. Domin wallahi iya zama na da zara ban taɓa kusantar ta ba. Idan kwan baki yarda ba ki tambaye ta. Momi ita ma ta miƙe ta ce don Allah da gaske kake abban kairat. Ya kama kafaɗinta suka kalli juna ya ce wallahi Momi. Ta ɗago da kanta don tunda ya faɗi sunanta na ainihi ta san babu alamar wasa a maganar. Ta ce na'am. Ya ajiyar zuciya ya ce wallahi idan har kin yarda da ni to ki yarda. Ba mu taɓa kwanciyar aure tsakaninmu ba saboda wasu dalilai. Na farko dai yarinyar ba wai so na take ba. ni kuma ban so na takura ta tunda na fahimci yanayinta sai kuma rashin samun wadataccen lokaci ki yarda da ni mulabi da gaske nake ko ki tambaye ta momi ta sauke numfashi ta ce haba alhaji wallahi na ma yarda kuma na gode maka gara ma da aka yi hakan kaga ka nuna nan ma wani babban tukuici ne a gare shi Dadi ya lakuce mata hanci ya ce, "Oh, son kai kiri-kiri jama'a." Dariya suka yi momi ta shiga ɗaki don haɗa wa Zara kayanta. Sanye take da doguwar riga brown sai mayafinta. Handbag ce kawai a hannunta bata ɗauki komai ba. ko da kuwa kayan sawa ne saboda momi ta ce mata kar ta ɗauki komai bakin gado ta zauna su momi da dadi suka shigo sanye cikin shiga ta alfarma sai murmushi yake kairar ta haye kan cinyar zara ta ce ni ma zan bi ki zara ta kakaro murmushi ta ce ni ma zan so haka kan tana ƙasa ta ce don allah ku bani na tafi da ita bani da kowa nawa a can ni dai ina ganin ta na san ina da wani dan uwa na jikina wami za ta yi magana dadi ya ɗaga mata hannu yana murmushi ya tsuguna ya ce zara karki damu kada ki sanya wa ranki wannan abu kinji a can ne ma kike da dan uwa mai son ki fiye da kowa zai baki kulawa na tabbata ba za ki rashi ba ta so mu je ko Zara ta goge siraran hawayenta suka fito. Momi rike da turoli guda biyu ƙanana saboda idan ta je can zai siya mata kayan sawa irin na can. Abud aka zuba su suka ɗauki hanyar filin jirgi. A mota dadi ya buga mu sai cewa ya fi shirya ga sunan suna filin jirgi. Ka san dai awoyin da ke tsakanin Cairo da Najeriya, so ya kamata ka kasance cikin shiri kada ka bar 'yar mutane na ka. Lalle ya kasance akan ka jirgin zai sauka, sai ka sa ido akan masu fitowa daga jirgin ka fahimta? Sai da ya cilli da hular da ke kansa gami da yarfa hannu, irin oh shit din nan. sannan ya ce to dadi na gane sai ta zo ɗau ya kashe wayar abin ya so ya baiwa dadi dariya amma ya shiru har suka zo iyafat suna zuwa dama ya rage saura minti sha biyar don haka suka isa wajen sikirinin momi ta runguma zara tana share mata hawaye ta ce zo nan waje ɗaya suka keɓe ta kalli zara wacce jikinta ke rawa don bata taɓa zuwa filin jirgi ba gashi ita kaɗai wai za ta tafi momi ta ce kalle ni zara Zara ta ɗago kai da rannannin ido ta kalli Momi. Momi ta ce ke ya kamata na fara yi wa albishir cewa ko kin san mijin da aka aura miki? Zara ta girgiza kai Momi ta yi murmushi ta ce to musayit ne kada ki ɗauka ɗan alhaji ne a'a ko ɗaya ƙanina ne uwa ɗaya uba ɗaya zara ta zaro ido tana kallon momi baki na rawa ta ce momi da gaske yake kuwa taya haka za ta faru da ni ni ni ni fa duk rikita ni kuka ta so mai momi ta ce a'a bana so kar ki fara kafin ta karasa aka shiga sanarwa nan aka fara shiga jirgi momi ta share mata hawaye ta ce ki yi haƙuri mun yi ne don farin cikin ku zara da kun sauka idan kun je gida ki kirawo ni a waya kin ji zara ta ɗaga suka yi tana ɗaukar turoli ɗinta ta je gun dadi suka yi sallama ta runguma kairat sannan ta wuce suka bi ta da kallo cikin farin ciki da jin daɗi kairat ta ce momi ya, ki gaida yayana shi ma yana can kairar ki ce in ji ni idan zai dawo ya taho min da dadin ƙasar ta faɗa tana juya ƙugu fara'a zara ta yi tana goge hawayenta ta ce zan faɗa masa nima zan taho miki da tawa kinji i love you daga nan ta shiga sai da aka tabbatar komai ta yi normal na tafiya sannan aka ɗaga hannu alamar an bashi damar tashi dan jirgi ya fara tashi sama zara ta rinta ido ta na bugawa tana tuna maganar momi kin san wanda kika aura kuwa to musayit ne to musayit ne haka kalmar ta ta amo a kunnen ta da ƙwaƙwalwar kanta. Ta sa hannu ta dafa kai ta ce wannan wani irin wasa ne kuma. ta ya za su yi min wasa da abin da na fi ƙauna a raina ina fatan hakan ya kasance gaskiya a lokacin ne jirgin ya yi sama sosai baka hango abin da ke ƙasa musayar suna gama waya da dadi ya kashe wayar baki ɗayanta ya wanka ya ce ba wani turo ta da zani ko da zani sai dare wallahi sai ta bushe a wajen hutawa zani sai dare zan dawo wallahi ta fara ganin iskanci kenan tun kafin ta zo Tun da har yanzu ban ji Momi ta mun magana ba kan sharrin da Fa'iza ta yi mini. To hi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.